Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaran ne na kuma sake dawowa. A saboda karancin yadda zai zama da tambayoyi su samu sauki to ga wani turare da nake tafa da shi na jama'a da samun ɗaukaka da samun kasuwa da samun mutane gabar da yamma kudu da arewa kuma wannan turare wannan sabulu insha Allah yana buɗe tauraron mutumin da ya koda an mushi tsiri ko tsafi wajen rufe al'amuran shi ko kuma al'amuran shi sun rikice an buga gabar an buga yamma da abubuwa da sun ki warwarewa to insha Allah mutum yana iya amfani da wannan sabulu mai albarka yadda ake yin wannan turaren ana samun maksalamina ko sabulun salo ko sabulun gana gana so to idan aka samo shi da yawa za a zo a rubuta suratul yusufa za a rubuta suratul yusufa da zuma suratul lambi a'i da nono haka ake rubutuwa in an ɗau wannan aya sai a ɗau wannan aya da yake dama dukkanin ayoyinsu ɗari da goma sha ɗaya ne haka ake yi in an dan suratu yusufa da zuma sai a dan suratul lambi a da nono haka ake rubutun a sarki ake rubuta su to in an gama rubutun sai a wanke idan aka wanke rubutun nan shikenan ana samun lemo ko mutum ya samu limka ko a diyu irin lemukan nan dai masu tashi sai mutum ya zuba sai ya kara kwalaba ɗaya a cikin wannan rubutun asalin abin yadda ake yin shi da ma'ula haya ne amma gaskiya mun yi na lemon alhamdulillah kuma yana kawo jama'ar sosai yadda kuma ana samun kwarjini da ɗaukaka duk inda ka shiga zaka ga jama'a na matukar mugun sanka duk inda ka shiga zaka ga mutane na matukar nuna maka soyayya sosai duk inda ka shiga za ka ga mutane suna nuna maka soyayya kuma ana samun dimbin alkhairi ana samun kuɗaɗe daga gabar da yamma kudu da arewa a hannun jama'a da kuma hannun Allah to idan aka yi aka gama ragowar zuman da aka daddangwale wannan alkalamin da ragowar nunan duka za a haɗa su cikin shi wannan rubutun ne da aka wanke to bayan an wanke kuma sai mutum ya kawo turaren nuru muhammad in mutum bai samu turaren nuru muhammad ba sai ya je ya samo sheka in bai samu turaren sheka ba sai mutum ya samu turaren yar misira murfi biyu ake samu sai a zuba kar a zuba turaren da yawa domin wallahi in turaren nan yayi yawa a ciki kana cikin tafi wallahi zaka ga wata mace za ta iya ce maka malam jimana haka kuma in Allah yadda wannan game da 'yan kasuwa ko kashi mutum ya daura in Allah yadda sai Allah ya kawo masu siya haka kuma duk yadda sihiri yi sihiri a jiki don wallahi wannan inda sihiri ko ajiya a jikin mutum yana zuba ruwan farko in ya saba sabulun wallahi zai ji abubuwa na zuba a jikin shi duk abin da ya shafi sihiri sannan kuma daga nan mafarkan mutum zai canja zai zama na ana mafarki masu kyau eh zai zama na mutum ana mafarki kyawawa masu kyau insha Allah sannan inda alƙawarrukan da ake ta yi sun mammakale abin bai tabbata ba to bi iznillahi ta'ala an yi wannan amfani insha Allah za a samu jama'a daukaka haka kuma game da 'yan siyasar da suke neman jama'a gabar da yamma kudu da arewa ko 'yan kasuwa ko mata wadda zai zama na ba su samu mijin aure ba in mutum ya hada idan mace ta zo gurin ka ta ce bata samu mijin aure ba da Allah dan iban mata sabulin nan kaɗan a bata ta je ta yi amfani da soso na danga irin wanda yake yin yaɗan nan sosan danga in ta gama wankan da shi ta ɗauka ta kai garin da mijinta yake da take so garin mijin ne fito mata to bi izinin ta'ala in dai an yadda su san a wannan da garin in Allah ya yarda wannan mijin ko a ina yake ko a birnin inda aka je aka kai ko birnin sun aka je aka yadda wannan abun Allah ya yarda in sai Allah ya kawo mata miji daga wannan garin insha Allah shi ma wannan sirrin haka yake haka kuma mutumin da ake jefa ko dan siyasa wanda ba a so idan yayi abu da shi shi ma in yayi wannan wankan sai je ya samu randa ko unguwar da ba a san shi sai ya jefa in Allah da in ya koma unguwar sai an daga shi bi iznillahi ta'ala mai magana dan karamin almajirin ku alarama wadda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhani don neman karin bayani ana iya kira a 08130010609